nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku ba wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sannan duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine lafiya sai da kula na fata masu sauraro za su kasance tare da mu. a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ƙasar iran ta yi kira ga ƙasashen duniya su gaggauta kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta sanya wa'adi ga ƙasashen da aka yi juyin mulki a cikinsu na dawo cikin ƙungiyar. Sannan za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar Siriya ya bayyana dalilan barinsa ƙasarsa a farkon wannan watan. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran Ismail Baka'i ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta kawo ƙarshen kisan kiyashin da hamdukasar Isra'ila take yi a Gaza. Ya kuma ƙara da cewa shirin da ƙasashen duniya musamman kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi dangane da abin da ke faruwa a Gaza abin kunya ne. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto Baka'i yana faɗar haka a yau Litinin. Ya kuma ƙara da cewa dole ne a kawo ƙarshen kisan kiyashin da ke faruwa a Gaza. a kuma hukunta wanda suka aikata ko kuma suka taimaka wajen kisan kiyashin da ake wa falastinawa a gaza baka'i ya ce mummunan hare-haren da kasar isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira na nusairat a baya-bayan nan da kuma kan tentunan falastinawa a nusairat din sun kashe fiye da falastinawa dozin guda sannan daga cikin wa'anda suka kashe hadda mata da yara da ƙarshe jami'in diplomasiyan ya kammala da cewa wajibi ne ga ƙasashe 124 wanda suka amince da kotun icc su aiwatar da umarnin kotun na kama wa'anda ake zargi da aikata laifukan yaƙi a hamci ƙasar isra'ila sannan dole ne sauran ƙasashen duniya su yi biyayya ga dokokin ƙasa da ƙasa kan hukunta wa'anda ake zargi da aikata laifuka ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta sanya wa ƙasashe uku da aka yi juyin mulki a cikinsu da su dawo cikin ƙungiyar zuwa ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 2025 mai kamawa, ko kuma dai ƙungiyar ta sallame su daga cikinta. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto shugaban ƙungiyar umar Taure yana faɗar haka a taron ƙungiyar a yau Litinin, ya kuma ƙara da cewa ƙofa a buɗe take ga waɗannan ƙasashe uku na dawowa cikin ƙungiyar zuwa wa'adin da ta ayyana ko kuma dai ƙungiyar ta sallame su kwata-kwata daga cikinta mutane a ƙasashen ƙungiyar ecowas zai suna da damar shiga ƙasashen goma sha biyar ba tare da visa ba sannan akwai hanyoyi da dama da suke amfana da juna a cikinta ƙasashen mali nijar da kuma burkina faso ne dai suka fice daga ƙungiyar tare da zarginta da ɗora masu takunkuman tattalin arziki bayan da sojoji suka kwace mulki a ƙasashen nasu har ila yau kasashen sun zargi kasashen kungiyar ecowas da rashin lura da matsalolin tsaro da kasashen uku suke fama da su kungiyar ecowas dai wacce ta kai shekaru kimanin hamsin da kafuwa ta ce ba ta bukatar rasa ko da ɗaya ne daga cikin kasashen kungiyar kuma a farkon juyin mulkin dai da aka yi a wannan kasashe uku ƙungiyar ta yi barazanar kifar da gwamnatin jamhuriyar niger da ƙarfi. amma daga baya dai ta fasa kafafen yada labaran kasar rasha da kuma na wasu kasashen larabawa sun watsa labarai dangane da yadda tsohon shugaban kasar syria bashar al-assad ya fice daga kasar kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto daga shafin telegram na tsohon shugaban kasar ta syria yana, bayanin yadda shugaban ya kasance a ranar da 'yan ta'adda da kuma masu adawa da gwamnatinsa suka kwace birnin damascus babban birnin ƙasar Asad ya bayyana cewa har zuwa karfe 8 na safe a ranar Lahadi 8 ga watan Disamba na shekara ta 2024 yana birnin Damascus babban birnin kasar ta Siriya yana kuma bibiyan abubuwan da suke faruwa da kansa ya ce batun ficewa daga kasar da kuma neman mafaka a wata ƙasa bai zo masa ba tsohon shugaban ƙasar ya ce a lokacin da 'yan ta'adda da kuma masu adawa da gwamnatinsa suka shiga birnin damascus kuma har aka bayyana wani a matsayin shugaban ƙasa ne ya ga cewa babu buƙatar ci gaba da zama a cikin ƙasar tsohon shugaban ƙasar ya ce har yanzu tunaninsa shine wato sake watar ƙasar syria daga matsalolin da ta fada ciki bayan da 'yan adawa da kuma 'yan ta'adda suka dare kan madafun ikon ƙasar Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Jiragen yaƙin hamsin ƙasar Isra'ila sun jefa makamai masu ƙarfi a kan garin Tartus na yammacin ƙasar Siriya, wanda ya yi kama da makaman nukiliya da Amurka ta yi amfani da su a kan birnin Hiroshima na ƙasar Japan a ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Tashar talabijin ta Almayadin ta ƙasar Lebanon ta bayyana cewa hare-haren da amsar isra'ila ta kai kan garin tartus a daren jiya lahadi ya girgiza birnin ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama labarin ya kara da cewa hare-haren na tartus da su ne mafi muni tun lokacin da sojojin amsar isra'ila suka fara kai hare-hare kan kayakin yaƙi da kuma rumbunan ajiyar makamai na ƙasar ta siriya bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar syria ta ce sojojin yahudawan sun kai hare-hare kan makamai masu linzami a garin tartus inda suka lalata su sannan sun wargaza kayakin tsaro na sararin samaniya a ƙasar na ƙasar da suke garin labarin ya ƙara da cewa ƙarfin makamin da suka jefa ya girgiza ƙasar garin har zuwa kimanin ma'aunin rishta uku in ji ƙungiyar jiniyoyin gargaɗi sun tashi a birnin tel aviv na hamji ƙasar isra'ila a safiyar yau litinin bayan da sojojin ƙasar yemen suka cilla makamai masu linzami samfurin balistik a kan birnin tashar talabijin ta al'alam mai watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan teran ta ce makamin mai linzami samfurin balistik ya fada kan birnin ya kuma sa aka rufe tashar jiragen sama na bengarian aka kuma wato hana sauka da tashin jiragen sama na wani lokaci kafafin yada labarai na kasar isra'ila dai sun bayyana cewa miliyoyin mutane a birnin sun yi ta sauri wajen shiga wuraren da aka tanadar don samun mafaka daga faduwar makaman makiya a kansu labarin ya kara da cewa wasu da dama sun ji rauni a lokacin da suke guje-guje don samun mafaka a wuraren da aka tanadar don hakan kafafen yada labaran ba su bayyana irin barnan da makamin ya yi ba ko kuma dai asarar da aka yi na dukiyoyi da kuma rayuka masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ban labarai, biye da shi akwai shirin nan na ko kun san, sannan akwai duniyarmu a yau, shirinmu na ƙarshe shi ne lafiya sai da kula, da wannan kuwa muke cewa a kwana lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro sharhin bayan labarunmu na yau zai magana ne dangane da yadda gwamnati da kuma jami'an 'yan sanda a ƙasar Amurka suke dirar mikiya a kan ɗaliban jami'o'i da kuma malamansu wanda suke fitowa a kan tituna a cikin jami'o'insu suke kuma bayyana rashin amincewarsu da ci gaba da kisan ƙare dangi wanda sojojin Amurka Isra'ila tare da makaman gwamnatin ƙasar amurka suke ci gaba da yi a zirin gaza ko kuma ƙasar falasɗinu da aka mamaye ni tahir amin ne zan karanta muku sharhin kamar haka yayin da ɗaliban jami'o'i a ƙasar amurka suke ci gaba da fitowa zanga-zanga don nuna rashin amincewarsu da ci gaba da kisan ƙare dangi wanda sojojin hamshi ƙasar isra'ila suke yi a zirin gaza na kasar falastino da aka mamaye a ɗayan ɓangaren kuma jami'an tsaron ƙasar sun ci gaba da dirar mikiya a kan masu zanga-zangar wa'anda suka hada da ɗalibai malamai da kuma ma'aikatan jami'o'in donald r clinis wani malamin jami'a a birnin washington ya bayyana a cikin wani rubutun da ya dangane da yadda gwamnati da kuma jami'an 'yan sanda a amurka suke da ramikiya kan ɗaliban jami'o'i daban-daban a ƙasar wanda suke goyon bayan falasɗinawa suke kuma son a kawo ƙarshen kisan kiyashin da hamshi ƙasar isra'ila take yi a gaza wanda kuma tare da taimakon gwamnatin amurka take yi ya bayyana cewa wannan halin har yanzu yana ci gaba kuma jami'an tsaro suna ƙara ƙarfi wajen murƙushe masu zanga-zanga suna kuma ƙara ƙuntata masu ya ce wannan halin yana ci gaba 'yan sanda suna ci gaba da kama ɗalibai da kuma malamansu su rufe a gidajen yari a wani bangaren kuma jami'o'i da dama sun hana ɗalibai waɗanda suka shiga cikin masu zanga-zangar goma bayan falasɗinawa takardunsu na kammala karatu wato shahadarsu wasu ɗaliban kuma an kore su daga jami'o'insu a yayin da wasu kuma an yi masu barazanar ba za a ba su takardunsu na shaidar kammala karatu ba yau fiye da shekara guda kenan ko kuma kimanin watanni goma sha hudu da suka gabata sojojin hamsin isra'ila suke ci gaba da kisan kare dangi tare da hana abinci da magunguna da ruwa shiga zirin gaza na kasar falasinu da aka mamaye tun shekara ta 2023 ne dai ɗaliban jami'o'i a ƙasashen amurka da turai suke fitowa zanga-zangar yin Allah wadai da kisan kiyashin da hamfi kasar Isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma da ƙawayensu suke fitowa kan tituna a wa'annan ƙasashe suke kuma nuna rashin amincewarsu da hakan da kuma gabatar da buƙatu na a dakatar da wannan yakin na fin ƙarfi. A daidai lokacin da wannan yakin yake ci gaba a daidai kuma lokacin da ake ci gaba da zubar da jinin Falasinawa masu adawa da shi ma sun ci gaba da zanga-zanga yayin da jami'an tsaro a wa'annan ƙasashe suka ƙara yawan jami'an tsaronsu wanda suke murkushe masu zanga-zangar a wa'annan ƙasashe musamman ƙasar amurka duk tare da shi'arin 'yancin faɗin albarkacin baki wanda 'yan siyasan wa'annan ƙasashe suke yadawa amma a wannan karon sun manta da shi saboda yadda suke dirar mikiya don rufe bakin wa'annan ɗaliban jami'o'i da kuma malamansu wa'anda suke faɗan albarkacin bakin su na a kawo ƙarshen yaƙi a gaza a kuma dakatar da zubar da jinin falasɗinawa har ila yau sun ci gaba da buƙatar sojojin yahudawan isra'ila su kawo ƙarshen mamayar da suke wa ƙasar falasɗinu shekaru kimanin 80 da suka gabata wannan sha'ari na kare haƙƙin bil'adama da kuma haƙƙin fannin albarkacin baki ba abin mutuntawa ba ne a wajen wa'annan ƙasashe a halin yanzu idan abin ya shafi falastinawa ko kuma ƙasashen larabawa da musulmi a wannan zamanin kare haƙƙin bil'adama a wa'annan ƙasashe da kuma faɗin albarkacin baki sai in abin ya shafi ƙasashen yamma ko wa'anda suke tare da su ne kawai musamman harmci kasar isra'ila kisan kare dangi wanda yahudawan sayoniya suke yi a gaza fiye da watanni goma sha hudu da suka gabata kare kanta ne a wajen shugabannin kasashen yamma haƙƙinsu ne su kare kansu daga falasɗinawa ta hanyar hana su abinci da magunguna da rusa gidajensu a gaza da kuma sauran wurare a ƙasar falasɗinu da aka mamaye amma duk tare da dirar da matsin lamban da gwamnatocin kasashen yamma suke wa ɗaliban jami'o'i da kuma malaman su wannan bai hana su ci gaba da fitowa suna allah wade da hamshe kasar isra'ila da kuma gwamnatocin kasashen su waɗanda suke taimaka mata a cikin ta'asan da take aikatawa a gaza ba suna kuma ci gaba da bayyana da bayyana buƙatar su ta a kawo ƙarshen yakin a gaza kuma a kawo ƙarshen mamayar da ƙasar isra'ila take wa ƙasashen larabawa a yankin asiya ta kudu jaridar yahudawan sayoniya mai suna yadi'ud ahari not ya ba da labarin cewa a cikin halin da ake ciki wasu jami'o'i a kasashen amurka da kanada sun kulla yarjejeniyoyin tsaro da kamfanonin tsaro na hamji kasar isra'ila da dama don murkushe zanga-zangar da ɗaliban jami'o'i masu goyon bayan falasɗinawa a wannan kasashe suke jagoranta jarida ta ƙara da cewa tare da zaben donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka ya yi alkawalin cewa zai ci taron duk wata jami'a ko wata cibiyar ilimi a ƙasar amurka wacce bata magance matsalolin ɗalibai da kuma malamansu wa'anda suke goyon falasinawa a jami'o'insu ba wannan ba shi ne karon farko wanda gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙawayenta suke ɗaukan irin wa'annan matakai kan al'amura wa'anda ba su yi daidai da su ba suna nuna fuska biyu a duk abin da ya shafi maslaharsu suna kiran wani abu haƙƙin bil'adama ko kuma faɗin albarkaci ne kawai idan abin ya shafe su amma idan abu guda ya auku a wani ɓangare da ba sa so sai su saba matsayinsu na farko joseph mossad wani malamin jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka a cikin wani rubutun da ya yi yana cewa jami'o'i a ƙasar amurka da kuma masu ra'ayin liberal democrats wato masu 'yancin fannin albarkacin baki za su kiyaye wa'annan ƙa'idoji ne kawai idan sun zo da maslaharsu amma idan hakan ya shafi maƙiyansu ne to ba za su taɓa yi masa adalci ba sannan ya ƙara da cewa al'amarin ƙasar falasɗinu da kuma yadda hamji ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ga falasɗinawa a gaza wani al'amari ne wanda yake farkar da ɗalibai da malaman jami'o'i a ƙasashen yamma kuma duk abin da gwamnatocin wa'annan ƙasashe za su yi ba za su iya dushe farka wadda ɗalibai da kuma malamansu suke yi ba don haka duk tare da murƙushe su da za a yi ko a cutar da su wannan ba zai hana wannan wayewar kan ci gaba ba don ɗabi'ar mutum ne wanda yake da lafiyayyen ƙwaƙwalwa ya ƙi amincewa da wannan zalunci da kuma rashin adalci a ko'ina yake a duniya masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha shida ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari tara da arba'in da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara ta ɗari biyar da biyar bayan hijira. Allah yi wa Abu Hamid Muhammadu Al-Ghazali Abtusi wanda aka fi sanin sa da Imam Muhammad Ghazali rasuwa. Imam Muhammad Ghazali babban malami ne kuma masanin fikihu haifaffen garin Tus da ke cikin ƙasar Iran. Da shi da ɗan uwansa sun kasance ƙarƙashin kulawar Ahmad bin Ridhani ba rasuwar mahaifinsu. Al-Ghazali ya karanci ilimin fikihu a wurin Abu Nasar Ismail sannan kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya yi nisa wajen sanin ilmomi. sannan kuma yana ɗan shekaru 28 a duniya ya shiga cikin manyan malamai na fikihu na zamaninsa shahadar wannan mutum ko kuma shahada da ya samu a hannun mutane ta ilimi ta tabbatar masa da matsayinsa na fikihu kuma kasancewa ɗaya daga cikin manyan malamai na lokacinsa sannan kuma shaharar imam gazali ta sa hoja Nizimul mulk ya gayyace shi zuwa koyarwa a nizamiya a birnin bagdaza na iraki bayan shafe shekaru da dama yana koyarwa wannan fitaccen masani ya ajiye ayyuka da dama waɗanda yake gudanarwa a lokacin daga ciki har da koyarwa a shekara ta da 488 bayan hijira sannan kuma ya bar birnin magadaza zuwa aikin haji sannan kuma ya zauna kudus da ƙarshe ya dawo iran ya fara karantar da malamai kafin ya koma ƙasarsa iran imam muhammad al-ghazali ya rubuta muhimman littafai waɗanda suka shahara daga ce kuwa akwai fitaccen littafin sana ihya'u ulumuddin da kuma sauran littafai waɗanda suka shafi fannin irfani da kuma fikihu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shirga watan disamban shekara ta 1950 mutane a tsibirin cyprus suka fara wani yunkuri na kubatar da yankin nasu daga mulkin mallaka na turan birtaniya kafin wannan lokacin da tun a karni na goma sha biyar miladiya ne cyprus ta koma ƙarƙashin ikon dolar usmaniya sai kuma shekara ta alif da da saba'in bakwai turawan ingila sa kawo ƙarshen dolar usmaniya inda ta ɗauki lokaci tana gwabza yaƙi da sojojin rasha wannan ne kuma sa dolar usmaniya ta amince wa turawa na birtaniya suka shiga tsibirin cyprus sai dai banda daular ta haɗa kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila sa kwace iko da cyprus kuma suka shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen ƙasar suka fara yunkurin korar turawa a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan disamban shekara ta 1991 ƙasar kazakhstan ta aina samun 'yancin kanta a daidai lokacin da tarayyar soviet ke gab da rugujewa kazakh ita ce kabila mafi girma a kazakhstan sannan kuma sun fito ne daga kabilar turk da mughal an kuma raba su zuwa manyan dauloli uku a karni na goma sha bakwai amma tun daga farkon karni na goma sha takwas sannan a hankali suka shiga ƙarƙashin ikon rasha kuma a cikin karni na goma sha tara sun musulunta tare da wasu da dama daga cikin al'ummomin yankin tsakiyar asiya kazakhstan na da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai tana iyaka da china rasha uzbekistan kyrgyzstan da kuma turkmenistan tushen babban birnin kazakhstan dai shine almati amma daga baya an mayar da astana ya zama babban birnin ƙasar a cikin shekara ta 1966 masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1998 wata kotun ɗauka ƙara a birnin paris na ƙasar faransa ta yanke hukuncin ɗauri da kuma tare kuɗaɗe a kan Profesa Roger Grody, wani marubuci kuma ɗan siyasa musulmi ɗan ƙasar Faransa. Kotun ta ɗaure shi ne saboda abin da ya rubuta a cikin littafinsa mai suna tatsuniyoyi waɗanda aka gina siyasar Isra'ila a kansu. A cikin littafin Grody ya karyata cewa sojin nazi na kasar jamus sun kashe yahudawa miliyan shida domin yawan su a duniya gaba ɗaya a lokacin bai kai miliyan shida ba ya ƙara da cewa yahudawa ma sun yi aiki tare da sojin nazi a wannan lokaci da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 161 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan disamban shekara ta 1863 aka haifi george santayana masanin falsafa marubuci kuma mawaƙi ɗan ƙasar spaniya yana da shekara tara a lokacin da iyayensa suka hijira zuwa amurka bayan kammala makarantar sakandare ya yi karatu a jami'ar howard duk da haka dai baya jin daɗin rayuwarsa a ƙasar amurka bayan shuɗewar shekaru arba'in da 41 a ƙasar domin kowa yana jin kansa a takure a ƙarshe dai santayana ya tafi nahiyar turai a shekara ta sha 1913 inda ya karanci falsafar girka a jamus da ingila sannan kuma a italiya ya keɓanta kansa inda ya shiga rubuta littafai ya haɗa mahanga da ra'ayoyin plato da addinin kiristanci na ɗariƙar katolika da haka da yawa daga cikin kiristoci mabiya ɗariƙar katolika suna nuna gamsosu da mahangarsa a kan falsafa ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka haɗa da the life of prison sai kuma sense of beauty da the last purism george ya rubuta wasu littafai waɗanda ya bayyana mahangarsa a kan samuwa ya kuma rasu a shekara ta 1952 mu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamarin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin da Allah dai zai dubi ne dangane da batun yadda ake kallon shafin alaka zai kasance tsakanin zababben shugaban kasar amurka donald trump da kuma firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu musamman ma dai a lokacin da isra'ila take kaddamar da yaƙe-yaƙe a yankin gabas ta tsakiya da yadda hakan zai shafi alkawalan da donald trump ya ɗauka wa amurkawa ga masu zaɓensa kan cewa zai kawo ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙe wannan dai shine abin da shirin zai yi dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a lokacin da donald trump ya yi mulki a cikin shekaru hudu zuwa takwas da sa gabata abubuwa da dama sun sauya ta fuskoki daban-daban a mataki na siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai yadda amurka da ƙara rubanya taimakon da take baiwa isra'ila da kuma goyon bayan da take bata akan dukkanin laifukan da take aikatawa ido rufe akan al'ummar falastinu da ma sauran al'ummomi na yankin gabas ta tsakiya wannan ne ma dai ya sanya wasu suke ganin cewa sake zaben donald trump a matsayin shugaban kasar amurka a ranar 5 ga watan nuwamban shekara ta 2024 ba a tsammanin zai sauya goyon baya da amurka take baiwa isra'ila sai dai kuma alakarsa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ba za ta zama mai ƙarfi kamar yadda take a mulkin sa na farko ba baya ga haka gabas ta tsakiya da shi kansa netanyahu ba irin yadda suke a lokacin da donald trump ya bar mulki bane a shekara ta 2021 a yadda sabanin mahanga akan wasu bututuwa tsakanin amurka da isra'ila ya bayyana a fili netanyahu ya fuskanci kalubale da dama da gwamnatin biden tun watan janairun shekara ta 2023 tun daga dokar kwaskwarima ga tsarin shari'a zuwa ga mamaya ba bisa ka'ida ba a yankunan inawa da ke yammacin kogin jordan a wannan lokaci ya samu nasarar jurewa matsin lamba na 'yan democrat kuma a wasu lokuta yana amfani da turja a matsayin dabaru na siyasa na cikin gida amma kuma idan aka kalli salon mulkin da trump ya yi a wa'adin farko za a iya cewa netanyahu yana iya fuskantar kalubale wajen ɗorewar wannan abota sannan kuma bayan yaƙi ya lafa ne za a fahimci ko netanyahu zai iya dakatar da irin wannan salo na siyasar isra'ila wanda ya ɗora isra'ilan a ta a lokacin da hakan ya zama tilas rashin gazgata juna tsakanin shugabannin biyu ya bayyana ne a matsayin babban lamari lokacin da donald trump ke yin watsi da sakamakon zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 netanyahu ya taya joe biden murna a wani sako na bidiyo abinda donald trump ɗin ya kira shi da rashin da'a daga netanyahu bayan zaɓuka biyar tun shekara ta 2018 ciki har da shekara guda a matsayin ɗan adawa benjamin netanyahu ya dawo akan mulki a ƙarshen shekara ta 2022 sakamakon bayar da dama masu tsatsauran ra'ayi na addinin yahudanci su shiga majalisar dokoki ta kenesat ta isra'ila amma kuma matsayinsa ya kasance mai rauni saboda rikicin shari'a wanda ake ci gaba da yi akan zarginsa da kuma cin hanci da rashawa da kuma wani batun wanda yake kwance a ƙasa wanda shine batun gazawarsa ta fuskar tsaro dangane da harin ramuwar gayya wanda hamas ta kai akan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 benjamin netanyahu ya karfafa bukatar da kawancensa ke da ita akan waye gwamnatinsa za ta dogara da shi sannan kuma a wasu lokuta yana kawo rabo kai a jam'iyyarsa ta likud mai ra'ayin riƙau sakamakon haka benjamin netanyahu a yanzu yana kan kujerar shugaban majalisar ministocin isra'ila wanda yake fuskantar kalubale akan yiwuwar tsirarsa daga tarkon siyasa a isra'ila tabbas zai fuskanci kalubale da dama a cikin gida ya sani sarai akan cewa yayin da shekara ta 2025 take karatowa za a samu matsan lamba game da zaben kuma duk da jinkiri da aka yi amma dole ne a yi bincike akan matsalar tsaron da ta jawo harin bakwai ga watan oktoba hakanan kuma guguwar gwagwarmayar 'yan adawa inda a farko suna gudanar da zanga-zanga domin a hukunta benjamin netanyahu akan batun zarginsa da cin hanci da rashawa amma daga watan oktoban shekara ta 2023 ta rikide zuwa gwagwarmaya ta neman kubutar da fursunonin yaƙi waɗanda ake tsare da su a yankin zirin gaza a ɓangaren manufofin harkokin waje kuwa zaɓin da isra'ila ke da shi ya ragu sosai matuƙa tun tsakiyar shekarun 2010 a wancan lokacin benjamin netanyahu yana da fahimtar juna da vladimir putin na ƙasar rasha inda suka dinga kulla alaƙa da kuma dabarun aiki tare a ɓangarori daban-daban kamar faɗaɗa dangantaka da china da ayyuka irin su faɗaɗa tashar jiragen ruwa ta haifa ƙarƙashin kulawar china sai dai kuma saboda alaƙar da ke tsakanin amurka da isra'ila wannan mataki na tuntuɓar juna da aiki tare tsakanin isra'ila da rasha bai dawoma ba bayan harin bakwai ga watan oktoba manufofin kasashen waje na isra'ila sun karkata kacokaf ne ga amurka musamman ma wajen haɗin kan tsaro na ƙasa bugu da ƙari kan wannan batu tun wannan lokaci ƙoƙarin aiki da yarjejeniyar abraham a zamanin mulkin trump a ƙoƙarin faɗaɗa sasantawa sun fuskanci cikas matuka akwai ra'ayi akan yadda manufofin amurka ka iya sauyawa a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma na yankuna musamman ma a ɓangaren da rikici ya shafa. a yanda wannan wa'adi shine na karshe na donald trump kuma bisa la'akari da irin abubuwa waɗanda suka faru a baya ciki har da kalubalen covid-19 trump zai fara wannan sabon wa'adi da karfin gaske wannan yana iya tasiri matuƙa akan manufofinsa a yankuna tare da sa mayar da hankalinsa ga yaƙe-yaƙe wanda ya alkawalin cewa zai kawo ƙarshen su a matsayin shugaban da a baya ya haɗa kai da benjamin netanyahu taron ya ta gagarumin rawa a bagage da dama da ke da manufar rage nuna wariya ga isra'ila a duniya mayar da ofishin jikadancin amurka zuwa birnin kudus amincewa da 'yancin isra'ila akan mamaye dangolan golan na syria yarjejeniyar accord duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙarfafa guwar matsayin benjamin netanyahu kuma suka ƙara bashi damar riƙe akalar mulki za a iya cewa waɗannan nasarori sun bayar da gudunmuwa sosai ga yadda jam'iyyar lekod mai tsatsauran ra'ayi take samun kujeru da dama a majalisa ta kenneth a lokacin da ake rikicin siyasa har zuwa shekara ta 2023 rashin yin hasashe da kuma rashin iya yin taku na siyasa ne suka sanya benjamin netanyahu yake takun saƙa da shugabannin amurka ta yadda yakan rasa amincewarsu akan ƙudurori da yawa wanda yakan ɗauka musamman ma akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi bukatu da maslaha ta amurka a gabas ta tsakiya yayin da yake amfani da salon alakar amurka da isra'ila benjamin netanyahu yana kubutar da salon siyasar cikin gida ta hanyar da zai rage rashin jituwa tsakaninsa da shugabannin amurka a duk lokacin da 'yan adawar amurka suka koro sai ya tashi yana nuna cewa shi mai kare bukatun isra'ila ne kuma wannan shine kawai a gabansa duk wanda ya nasara a zaben amurka sai ya nuna cewa shi ne ya samu babban nasara misali a lokacin yakin neman zaɓen shekara ta 2019 ya nuna haɗin kansa ga joe biden da putin kuma bayan harin bakwai ga watan oktoba ya bayyana kansa a matsayin mai kare muradin isra'ila duk kuwa da cin karo da manufofin joe biden game da batun tsage ta buɗe wuta a yakin da yake a zirin gaza a nan netanyahu ya yi alkawalla da dama ga gwamnatin amurka wanda hakan ya sa joe biden har ma ya fito karara ya sanar da shirin tsake ta buɗe wuta sai dai kuma sanarwar da benjamin netanyahu ya dinga fitarwa yana nuna rashin amincewarsa da wasu sharɗan tsake ta buɗe wutar wanda kuma hakan ya jefa joe biden a cikin hali mawuyaci bugu da ƙari kan haka benjamin netanyahu ya yi bayanai marasa kyau akan gwamnatin joe biden dangane da batun tsage da buɗe wuta a yakin da ake yi a zirin gaza bayan an kammala shirya komi duba da salon mulkin trump akwai yiwuwar ba zai lamunci yaudarar benjamin netanyahu ba wannan karan dabarun benjamin netanyahu na ba shi damar jan hankalin jama'a a cikin gida a gefe guda kuma yana daƙile yankurin amurka wanda tabbas irin wannan salon na netanyahu ba zai samu karbuwa a ƙarƙashin mulkin donald trump ba tabbas ba tare da kallon wace gwamnati ce ko waye ke shugabancin kasar amurka ba ba a tsammanin za a samu wani sauyi a alakar amurka da isra'ila ko a tallafin da amurka take baiwa isra'ilan sai dai kuma donald trump ba zai bari a masa irin cin fuska da benjamin netanyahu ya rika yi wa joe biden ba za a iya cewa a yayin wa'adin donald trump na biyu ba lallai ba ne ya faranta wa falastinawa a lokaci guda kuma shi ma Netanyahu yana iya fuskantar wasu kalubalen. Wata ajanda da Trump ya bayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ajandodinsa ita ce kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe inda wannan zai zama babban batu a manufofinsa na siyasar ƙasashen waje. Bisa la'akari da irin takunsa a wa'adinsa na farko a mataki na siyasar ƙasa da ƙasa, Trump yana iya ɗaukar matakai akan wannan batu. To amma tambaya ta asali a nan ita ce, shan wani yaƙi ne donald trump zai kawo ƙarshen sa wataƙila hakan ya zama ƙalubale ga benjamin netanyahu idan trump ya ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yaƙin da benjamin netanyahu ke yi a yankin zirin gaza a yanda ake ganin tasiri a aikace na matsayin trump na kawo ƙarshen yaƙi a lokacin ne za a fahimci yadda alakarsa da Netanyahu za ta kasance. koma dai yaya lamarin yake akwai yiwuwar donald trump ɗin ya ɗauki matakin ƙalubalantar benjamin netanyahu a wannan sabon zango na sa duk da sha dai a ƙarƙashin mulkin benjamin netanyahu ba a tsammanin cewa isra'ila za ta riƙa yin aiki ɗari bisa ɗari da umarnin amurka wanda kuma hakan ne zai sanya isra'ilan ta ƙara fuskantar matsin lamba a mataki na ƙasa da ƙasa a wajen trump raba goyon bayan amurka ga isra'ila daga benjamin netanyahu yana iya zama matakin kawo gyara wanda hakan zai sauya akalar yadda zai mu'amala da isra'ila da kuma netanyahu a ɗaya bangaren akan wannan gaba za a iya cewa kuskarima ga majalisar ministoci da netanyahu ya yi a kwanakin baya inda ya maye gurbin galan da style cards a matsayin ministan tsaro hakan yana iya zama wata dabara ta salon mulki sai dai kuma a 'yan makonni masu zuwa kafin rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka halin da isra'ila ke ciki na yaƙi na iya yin tasiri akan wannan dangantaka saboda haka a yayin da ba a hasashen cewa donald trump zai zama kamar yadda ya kasance a lokacin mulkin sa na farko yadda yakin zai kasance zai zama babban jigo wajen fayyace zurfin sauyin alaƙar donald trump da kuma benjamin netanyahu to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riske mu dole anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salo Usman Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki. Da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyamban ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tundi ko kuma hanji a shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato na tundi da na hanji kenan kenan gyamban kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsami da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shi hydrochloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba kan ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga ma mutum yana bayan gida ba kirin to wannan shi ne ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto eh masana sun ce yawanci tsakowar yawon tuli a shi kan haddasa shi in yawon tuli ya fito da yawa a tsamin shi. A yadda mutum gabtar da yawu a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in ya yi yawa yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci ake kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato coffee kenan shi ma yana yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abun da aka suna sawa kina amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar kari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai ko da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu wani mutum ake gastrinomas in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo ah, samun wannan gyambon ciki. to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ka ga cikin yana auta yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan zan karanta wani lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko baya shi a wani zaka ka ma mara kashe di ka da yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan sukan iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda haka olsa tactic olsa wato jamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa ah, amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne sa ya hada da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake ta sa ulcer amma kuma yawan ciciyan banza ne akan kuma wayar mutum kai gane me zai ci me bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma ko da mangariba ya kada ci bai kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safe ke ci da rana da ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba a so eh, ratin ya dinga zama ba ba daidaito a tsakani wannan kenan malam turukta wannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulcer eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun a eh, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka eh, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani eh, kira shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin tabi ko kuma farko-farkon alamun alsa tattin auta na biyu kuma ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ne ya cika wani a baki wasu har za su yi amai eh, in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya sai amai in ya amai ya ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa eh, na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a eh, kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake kuma makoshin da yake saman tubi a mace sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum don ka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in ya je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bani kirin kama an an dama gawai wannan jamban ciki ne wato peptic ozan da ya fara jini jin da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya bata zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja baki ba a turanci muna kiran shi melinas to wannan kaɗan daga cikin alamun jambanci ciki da na mala sai kuma in likita yana dubawa in ya dan latsa in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci ya yi nisa wannan kenan mala. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. a ana warkewa sosai kuwa idan kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo wurin da wurin da yi tabo zai saurin tsagawa ko a fatan kenan ka ji rauni ta samu skin ulcer wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau ah, da zai haddasa min olson tun daga fari. To yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa. babban abun wahala shine a ce mutum ya canza ɗabi'ar shi da in wannan cikin ulcer ya tafi tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da ulcer shine ta hanyar leƙa shi a ganshi karara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da zai sai da yadda yake tafi cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ake endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsura samun fatan olson ma saboda jagora gwada a tabbatar cewa shi olson nan musamman in ya tsufa ya rage bai fara neman rikidora ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ya bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. Eh, ya danganta da karfin ulcer din mataki mataki ne akan ba da magani yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan da ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya da tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tindi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin ga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali osa ta ɓata mara cikin gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbu akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin b12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na ulcer ko da bagatani ne kinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da ulcer din yake da juna shi da wani bangare jiki in an samu magunguna da dama masu inganci kuma mutum yana da dan mai canji na rayuwa abubuwan za su kyau to ko wadannan shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwo na ulcer ba su neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa ulcer mutum ba ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari a na uku kuma shi ne mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kau ya da ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka san da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala tana hanjin cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a jerin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan irin cimakan da mutum ya ke kamata yi ba tare da ya samu irin nan larurai da ake kiran suna na ciki ba wato ta gawa wannan kira ta kace mala. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo gobe. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dokta Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su am. Kai co likita bokan turai. Thank you.